بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Alam nashrah laka sadrak Shin ba mu yalwata ƙirjinka ba? Wa wada'na 'anka wizrak Muka kuma sauke maka nauye-nauyenka? Allazi an rak Wanda ya nauyayi bayanka. wa rafa'na laka dhikrak muka kuma ɗaukaka maka ambatonka fa inna ma'al usri yusra to lallai tsanani yana tare da sauƙi. inna ma'al usri yusra lallai tsananin yana tare da sauki فإذا فرغت فانصب saboda haka idan ka gama harkokinka sai ka kafu wajen bautar Allah wa ila rabbika farghab sannan kuma ka yi kwaɗayi zuwa ga ubangijinka kawai